Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ya jama'a musamman talaka zai taimaki kansa idan ya je wajen likita da kuma gujewa sayan maganin jabu? Abinda za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa da ke shika jihar Kaduna, Najeriya ya yi bayanin cewa abubuwa ne suka taru suka yi yawa A kan batun me yasa ake zargin cewa galibi likitoci ba su gwada mutane yadda ya kamata kafin a ba su magani. Ya ce da likitocin da kuma jama'a kowanne yana da nasa laifin. Jama'a ya ce sun fiye sauri. to amma kuma duka ya wa gwamnati alhakin tabbatar da cewa ana bin ƙa'idodi. Mutane musamman talaka shi ne aka fi ƙwara a wannan al'amari. A ci gaba da zantawa da ne da Profesa Balarabe Sani Garku, na nemi sanin shin yaya mutane za su taimaki kansu ne? Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. ya mutane za su tunda su ake cuta. Ka je ka ga likitan bogi. bai ma san abin da ke damun ka ba kila ka je ka kan kake ciwo aka baka maganin ciwon ciki akwai kuma lokacin da idan aka ɗau maganin ba cutar da kake fama da ita bane aka ɗauki magani aka baka kana iya sha ya kashe ka to to ya mai mutane za su yi su kuma su taimaka ma kansu mutane ma abinda da za su iya yi saboda idan mutum ka jahilci abu ai ba yanda ka iya in ba haske aka haska ma wani ba mutum ne ya fito a duhu hanya da kaya in ba wani aka samu ya haska mishi fitila ba dole zai samu kaya harka na aikin asibiti harka ce wacce take tana da matsalan fahimta wanda ko mutum yana ciki yana iya yin samu yana iya samun kuskure to sai kasance cewa kuma waɗanda suke cikin nan su ne watakila suke kawo irin wannan rudar rudani ɗin wani zama ka zai wahala mutane su ce su sun gane abin da zai yiwu ba kawai ya illa iyaka ita gwamnati ta tashi ta kare haƙƙin mutane kawai amma ina ganin watakila akwai rahotanni da yawa da suke nuna cewa watakila a ƙauyuka wata irin wanda ba likitoci ba su yi ko irin harkar zuba da ciki ina ko a zo a yi fiɗa wanda watakila eh, mara lafiya zai rufu da tare da haƙƙin zama ba a bi ka'idojin da ya dace ba shi kenan kuma fa iya tafiya kuka shi kenan da ya yi ƙoƙari eh, Allah ya ji kamar wanda ya rufu shi kenan wato gagarumin matsala ne wanda watakila sai dai addu'a amma shi mutanen gari zai wahala ake wai mutumin da baka abin da baka shi kuma albani za su gane cewa ana cutar sa to nan ɗaya kenan baya ga wannan matsala kuma akwai matsalar magungunan jabu ko da yake na san hukumar da ita take da alhakin a tabbatarwa da cewa magungunan nan ba na jabu ne to an gaya ma mutane akan cewa idan sun je ko da kemis ne suka je sayan magani su duba su ga hatimin nafdak to sai kuma aka samu rahotannin cewa akwai waɗanda 'yan 419 ɗin sun san yadda za su kwafi um, um, hatimin na nafdak ɗin in ka gani za ka zaci na nafdak ɗin ne alhali kuwa ka sai maganin jebu to yaya to me za a yi ya mutane za su gane cewa ya za su bambanta na nafdak ɗin da na jebu to shi ne wannan da kamar mu ya ji mai abinda aka ce miki an ce ga alama da ta nuna kwarewar magani cewa yana da inganci da sai tanki sai zama na cewa akwai su maha'inta da suke zuwa su buga hatimin nan su yi shi kuma ba bambanci da nabda ɗin wanda ni akwai wani talabijin ina ga bbc ne bbc world suka je har india ko aljazeera ne suka bincika akwai 'yan kasuwar mu da suke tafiya har can sai su je su ce ai musu magani na jibu a buga musu hatimi har wani a cikin masu yin magungunan yakan yana kurin cewa shi duk wani hakimi ko me wahalarsa in dai za a yi shi a sa a kan maganin jabu zai iya yin ko na wani kamfani ne wanda ni na gani da ido na to wannan abu al'amari ne wanda watakila shi bara lafiya sai dai addu'a kawai. To ba mu da ba mu ba dokokin da idan aka kama irin waɗannan din tunda ka san kai kana zuwa nan ƙasashen kana zuwa bita akai akai ka san cewa idan likita ya kuskure ya kuskure in aka kai shi kotu to ƙarshen shi ma sai dai ya rufe asibitin tare da za a ci shi ba wannan tsari ne a Najeriya wai ai hajiya jimai kin san idan idan zani ko riga ta riga ta rufe ta yage bi inda kika ja darewa zai al'amarinmu a Najeriya wato abubuwa ne wanda ko ta ina ya ce. duk abin da ka taɓa yana da matsala idan ka je judiciary din ne in ka tafi wata kila kamar yadda masu inspection ne da masu alhakin dubawan da masu alhakin komai da ma'aikatan asibitin da masu maganin duk inda ka taɓa akwai matsala sai dai wataƙila fatan alheri kuma nan gaba amma dai a yanzu gaskiya fi sabilillahi ba na jin akwai wani hukunci da ake zartar ma ko ma mai mutum ya a Najeriya wanda zai kai irin watakila harkar asibiti saboda mu watakila eh, muna mutane ne wanda Allah ya sa muna wata kila da addini da tawakkali sai ce ai mutum ya mutu kwanan shi ya kare ai in kaza ya faru kaza ne Allah ya kaddara to gaskiya wannan al'amarin shine yake ƙara sa abin ya tabarbare haka amma gaskiya ba wani maganan cewa watakila ko ana fatan za a yi wani abu a yanzu dai sai nan gaba. To misali kuma talaka su suka fi yawa a Najeriya. Ba kowa ne yake da halin da in ya je irin wannan din likita ya mai shirme ya je wata kasar waje ba yanzu ta kai jan linga akwai mutane da yawa ko kansu suka je yana ciwo za su ce ba zan je ba asibiti kan je a bani maganin maganin da ba shi ne ba to in mutum yana da hali sai ka ga ya je kasar waje to haka zamu zamu zamu da ba kowa ba ne ba'anda suke da halin zuwa kasar waje din kila a cikin yan Najeriya ana iya cewa kashi ɗaya ne daga cikin ɗari. to ai mutum ya fi kila ko ma zuwa kasar waje ma waɗansu aikin je ba wani abu suke samuwa ba sai wahala saboda sau da yawa waɗanda za su tashi daga Najeriya mutum ya tafi inji akwai yaran da na sani watakila aka cinna da ciwon zuciya suka sayar da gidansu na gado ya je aka yi mai magani ya dawo ƙara su farfashewa bayan wata ɗaya. Eto, eh eh, wannan batu da kake faɗi na batun zuwa ga ƙasashen waje ɗin, ai akwai wasu ɗin mu da muke yi a Najeriya ɗin an ɗauka an kai musu. Su 'yan Najeriya ɗin ya za a yi mu canja mu. wannan sai dai mu yi addu'a Allah ya mu canza saboda shi dan Najeriya duk inda ya je a duniya A jajin mai zaki lura cewa yana nuna ma duniya shi kuɗi ba matsalar ba ne a waɗanda suke samu su fita wajen wanda ya fita waje shi zai zo ko menene yanda ake harigido a Najeriya nawa ne kuɗi za a biya kaza ne kuɗi ba problem din su bane to su kuma mutanen duniya an suka lura cewa kuɗi bai dami shi da sauransu shi kenan shi ma sai wanda akwai wanda irin su duk inda kika ji akwai irin wani kuma kuɗin suke nema shi kenan sai a ji shi kawai an jirge ko daga garba kudin a to amma profesa ai ba duka wannan magana da kake ai ba duka yan najeriya bane suke fita waje din su ce oh, kuɗi bai dame su ba. ai duk wannan kika ga ya fita waje yana da kuɗi ne ya fita waje. eh a'a na san yana da kuɗi ne ya fita waje amma kamar yadda ka ce dan Najeriya da inda zai je zai nuna cewa shi komi in ya bada kuɗi za a mishi na ce ba kowa ne yake da wannan hali ba ko. Eh to ai ba ki sani ba an cewa ke ɗaya shi ke bata gari ni na je na je kasashen duniya inda mutanen Najeriya suke zuwa karɓar magani tun daga airport daga gani ka san akwai shirin gogi wanda ake wa mutum ana tsammanin yana da kuɗi ne wanda kuma watakila waɗansu da suka ne suka nuna musu cewa watakila kuɗi ba matsalar su bane to shi yasa duk wanda yake a idan kika samu suka hira da waɗanda suka tafi misali wata ƙasa ko inda ko ne a cikin mutum goma sai kin samu mutum shida wanda aka cuce su To ya gwamnati za ta gyara wannan al'amari tunda komi an zagaya an zagaya an ce gwamnati ita za ta yi. Kuma gwamnati ba za ta iya yin wani abu dole dole sai an samu haɗin kan jama'a. Abu na farko da ya kamata a yi a gyara hajjajin mai ne ɗan Najeriya ya dawo ya ji tsoron Allah ya gyara halinsa. Idan aka ɗauke shi aiki ya fita lokacin da ya kamata ya je aiki karfe takwas ko karfe shida ko karfe biyar yadda da aka ce mishi zo. ya zauna a ofis kuma ba yawo da gulma ba ya aikin da yake a kan ka'ida har lokacin tashi idan kowa zai wannan wallahi tallahi ba abin da ba zai gyaru a Najeriya. To batun su kuma masu karban certificate din da masu karɓan certificate sannan kai ka je kayan aikin ka kayan makarantar ne yadda ya kamata wani kawai zai zo sai ya baka kuɗi sai ka bashi certificate ya je ya buɗe clinic. Eh. To su kuma fa. a wannan shi ma kawai watakila rashin tawakkali ne da rashin kana'a da kuma watakila hadama saboda haka in ba ka ba duk shi ke kawo wannan saboda duk wanda zai ba da duk din shi a buɗe asibiti ko a buɗe ke shop kuɗi za a ba shi ba kyauta zai yi ba saboda haka inda ya yarda cewa arziki Allah ke ba da shi ba sai ya ja sai da kwalinsa ba a sa sunansa ana cuta to da ba zai yi wannan ba saboda haka abin ya dawo kan ɗan Najeriya mutum kowanne ɗan adam ya gyara halinsa ya ji tsoron Allah ya kyautata mu mutanen da suke sa kawai shi ne. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mai sama Allah ka masu raro muna fata za a gafarce mu domin a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai alice ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. sarkin kiɗa da na ke ya duniya ana ta wani sani ana rawa kuɗi na taro in gaije kiɗa ira uwar jiki babu mai hoji da jiri a da ke ya duniya ana ta wani sani ana rawa